السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon yake da yadda da ganin damarsa muke samun kanmu a wannan majalisi ne a farka ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci ya dace da mu da abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da fata muna roƙon ka ya Allah ka sa mu gane kuma fi ƙarfin zukatan mu wajen kawar shi masa Allah kan yana jagora cikin abin da za mu karanta a yau. Don mu manta ba satin da ya shuɗe mun ƙara karatun babu ta ta'kidu ta hanyar maliyati wanda yau kuma insha Allah za mu yi babu ta tabbir ta hanyar riba. Ina jin danne ko? Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi. cewa cike take da irin waɗannan mu'amaloli kuma yana da kyau iya tantance me riba me riba riba daban riba daban na ci riba da yawa ba shi zai sa riba ya shiga ba haka kuma kuɗi kankan komi kankantarsa zai iya zama riba saboda haka kakan iya ji wani ne sai da abunsa da yawa da kuɗi mai yawa da duka wannan ya wuce riba har ya kai riba yawan riba ba shi ne yake kawo riba ba kuma riba yana daga cikin mu'amala da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu larabawa suna yi suna mu'amalantar juna da irin wannan mu'amala ta riba wanda yanzu ma a duniyar mu ta yau ana samun masu yi ba kusan ma sai zama abu ne da yawa wani ma ba iya tantance riban ne ko ba riba ba yana da kyau ne mu gane riban da yadda take mun karanta abin da malam ya kawo mana ma yi tsokaci a wasu abubuwa wanda duka sun shafi riban kuma mutane suna mu'amalantarsa zai yi wasu sun sani wasu ba su sani ba Allah ya samu dace malam ya ce qala Allah ta'ala alladhina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أنا مدرك التنسكي أمانك إلى قول أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أقرشيك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله سبحانه وتعالى أودنا آيوين bayan ya yi bayanin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah masu neman daga farko da ya yi maganar talakawa masu kamewa talakawan da ba ta roƙo ba ta ba in ka fi yaro ke ka fiya shiga tsananin da ba zai yi bai da wani option zai wani wannan zai iya tambaya wani kuma ba zai ma iya ba saboda kamewa yana jin nauyi irin su ne wanda Allah yake ba da labari a san wurin jahilu abdiya wanda bai san su ba sai dauki ma mawadanta ne saboda kullum rigarsa bai yake uku bai wanke gyara ya sa kullum kana ganin shi bai sai wani ma sai ga zo ana bara a gaban shi ba a san bai da titi ba min at-ta'affu saboda kamewa ya san wurin jahilu abdiya min at-ta'affu ta'rifun bi sima'u bi sima'u la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane ko da kwandala ne shi ya gwammace in ba yi da shi ya je wata sana'a ko wani abu ne da zai samu kuɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaɗaitar la an ya'kula ahadukum habla fa ya'ti bi hazamatin min hatab fa yabi'aha wa yakuffa Allah biha wajha khairun min an yas'al an-nas mutum ya dau ice igiya ya je ice zai tsayar Allah ya kare mai mutuncinsa ya ci ya zo ya bara ko an bashi ba mutunci ko ba a bashi ba gulmatu ba abu haɓoka ba mutuncin ya zube kuma ba a bashi ba daga nan allah kuma ta yi maganan allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar ثم لا لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya yabi masu ciyar da dukiyoyinsu dare da rana suna da hali ba za su yadda su zauna haka ba sun taimaka mu wani to nan Allah ce suna da ladan su cikakke a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ba su da wani tsoro dan sun karar da dukiyar su da ko sun yi azara kuma ba sa bakin cikin abin da za su je su riska a wajen Allah subhanahu wata'ala wasu suka ce a ba su da tsoron haɗuwa da Allah kuma ba sa bakin cikin me suka bari to kuma wanne ne Allah ya yabi masu ciyarwa to daga nan sai Allah ya ce allazi ne akulu da riba masu cin riba ba la na illa kama ya yaqumu ya yatakhabbathu shaytan ba za su tashi wai wani kiyama sai tamkar mutumin da ke dan ya shafe shi aljanu suka taba shi ya zama kamar mahaukaci in ka gan shi kai ka san cewa gudun sa ba in ya doso wuri darewa ya gigice ya fita cikin hanyar jinin me yasa Allah ya mai da su haka zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba suna cin riba kuma suna nuna halal ne akwai laifin mutumin da zai laifi ya san laifi amma wanda zai laifi bai yadda laifi ba ne wannan shi ne jihar muraka jahilta wa lam tadri bi annaka jahil ka jahilci abu ko baka yadda kai jahilin ba kaga karuwa ka gyara da akwai wahala kamar mara lafiya ne likita na ce mai ga ciwon ka yana cewa ta karu to kaga bayan da za a yi wani ka yadda ba ka da ka yadda ba ka san abu ba to yana da sauki ko ka yadda kana sako cewa sako ne amma shi dan yarin jaye ka kana yi da sauki akan wanda kuma zai yi sako kuma ya ga halal ko abu ne ma mai kyau to da haka waɗannan suna ci ba suna ganin halal shi yasa Allah zai tada su kamar ma'aukata yau mai kiyama to mai hankali ma ya yake karewa yau mai kiyama wasarar nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azab Allah shadid wai da hankalin to bayan wannan tsananin kuma ya tashi kamar ma'aukaci saboda ne a hallama haram Allah ya halatta abin da ya har Allah ya haramta duka ce inna mal bai'u mithlu riba ai kasuwanci kamar riba ne domin riba shi ne ka ba wa mutum baki kana allah allah ya kata biya in ya dawo ya ce na kata biya ce to na kara ma sati amma za ka kara wani abu in dubu biyu ne to yanzu tun da ka kata biya kwana uku yanzu ya zama sati amma dubu biyu da ɗari biyu bayan da ya iya ya iya da bayan sati biyu babu na kara ma sati dubu biyu da ɗari biyar to haka abin zai ta tafiya kullama zada al'ajal kullama zada rabi suka ce to aika mun haka ne kasuwanci ka sayar mutum da abu ne ka siyo abu ne na goma ka sayar ashirin haka ne ka ba mutum ba shi ya kara ma suka ce duka daidai ne sai Allah ya ce wa ahalla Allahu bai'a wa harrama riba ko da kana ganin ƙari ne ƙaruwa ne da ci gaba to amma wannan Allah ya ce masa halal wannan Allah ya ce masa haram tun da Allah ya kira shi halal ya kira wannan haram to kaga ba ka da wani zaɓi kuma dole ka dawo ka bi Allah din in kana kamar kamar dawa ne misali wani zai riki dawa ya yi wani zai riki dawa ya yi kunu yana sha to kaga ba ne zuwa ya ce maka kunu da burkuta abu ɗaya ne domin wannan yana da wata illa da Allah ya kira shi haram wannan bai da illar aka kira shi halal to ba ka da wani zaɓi illa ka zaɓi wanda zin yama ma shi yasa Allah ya ba ka hankali littami don ka bambanta inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu najdain duk wannan tafarki ne Allah ya dora mutum akai ya ba shi hankali ya iya tantancewa saboda haka bayan sun halatta Allah ya ce ba haka bane faman ja'ahu maw'id ya Allah ji duk mutumin da wa'azi ya zo masa ya ji cewa mu'amalar nan ta ci ta riba ce fantaha sun dina kaga sifan mu ne kenan idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum fi khair kaga wannan shi hanyar tsira hanyar dacewa ana gaya maka tsaunin ma tsaunin rasulullah sai ka tattara naka ka aji sai ka bi na Allah ka bi na manzo sai ka dace to Allah ya ce falahu ma salaf abin da yayi na baya an yafe masa wa amruhu ila Allah lamarin sa yana wurin Allah bana na Allah zai kyautata masa lamarin sa ganin ya amsa ya duba sai ya shiga sahun yubaddilu Allah sayyi'ati wa hasana Allah sai canja zuwa abu mai kyau wa kana Allah ghafurur rahima sai Allah ya tabbatar musu kaga gata na ubangiji abinda ka tara a wajen laifi kuma ka gyara ba ce ka yi watsi da shi ba ko ya zama haram ka kona shi wa man ada wanda kuma da ya tuba ya dawo fa ko kuma a tun asalin ma shi an mai wa'azi ya ci gaba da sa fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun in wuta ne za su dawo a wuta in sun shiga wuta Allah ya ce hun fi ha za su dawwama sai ne malamai suka ce me yasa wayannan suka dawwama saboda sun halatta abin da Allah ya haramta Allah ya ce haram suka ce halal amma kana cin riba ka san haram ne fa wannan ya zama kabira ya zama ma'asiya kana iya mutuwa da ita Allah ya ga dama ya ce maka ba kamar khawarij bane za su ce an ce mutum kabira to kai ma khalidun mukhallafun fil nar amma wanda ya yadda haramun ne kuma yana yi wannan akwai ihana da umarnin ubangiji akwai injini da makamantan wannan amma bai kai martabatu kufur ba kamar kenan wanda yake yi kuma ya yadda halal ne kamar ridda ya yi kenan bai sani ba Allah ya kare ta Allah yake yamhaqu Allahu riba Allah yana kifar da riba ya zubar da mutuncin albarkan cikinta ana ganin ta dewa amma ana gama tara ta sai allah ya kawo damuwoyi wannan yin ciwo wannan yin ciwo kai ma ka yi shi da sauransu duk ai ta kashe kuɗi wajen neman lafiya sai an warke sai a gaba kuɗi sai kuma a sake himma wajen tara wajen ruwan. ana gama tara ta kuma sai allah ya aiko annoba ta wani wajen shi ma a ƙarar da shi kuma duk da haka mutum ya kiwa a azuntuwa ya ƙi gane ba domin shi Allah ya cire albarkar abu ba wai yawan ne ba a gani ba ɗawaini ya ke ɗora wa abin da yawa kuma ɗawainiyar ya zama layi suna rayuwa a jarrabe mutum da wani ciwon da sai an gama kashe kuɗi mai yawa sai a zuwa ce an gano wa ba shi bane sai a dawo wani sabon babin kenan sai an yi an yi a ce ka ciwon ma na gida ne sai an dawo gidan kuma ana na aljanu ne kaga dama biya kama masu hanyoyi daban a yi ta wahala kudin su kare in ba a yi sa'a ba kuma ya koma ga Allah Allah bai ba shi daman dawowa cikin hayyacin sa ba zai ba ya fi laifin shigiyar fi duniya ya wulaƙanta a duniya walau bil akhirati kuma azabun alim Allah ya kare Allah ya ce yam haƙullahu riba wa yurbi sadaka sadaka aikin Allah ka cire kuɗinka ka yi don Allah wannan ba abin da yake haifar da shi ba abin da yake kama kuma illa ya ƙara abin ya yawa wa yurbi ai wa yanmu ya ƙaru ya yi yawa domin arziba bi ma'anar ziyada to zai ƙaru shi sa annabi yake ma na ƙasa malum min sadaka babu wani kuɗi da yake raguwa don kana yin sadaka shi ya sa wanda ake ce musu ku yi aikin Allah da kuɗi ku ciyar fi na ciki الله يكي مسبولي إتي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله قال قرن تاني بدعنا شوك في أي شيء أما فمنكم من يبخل جد عن هذا داون يروح بايا تجوز الله يكي تقول كايما ومن يبخل فإنما يبخل يا أيوة كذا والله الغني الله يكي مولاكي وأنتم الفقراء كل ذلك عصيبة لهم الكبار mutum yi kan saboda haka in kana ciyarwa kana aikin Allah da kudinka to Allah yana sa albarka ba da kudin da yanka ajiye ɗari zai ka ta zama ɗari ba ha sai ya sa ma ka yi wata harka kaga kudin ya karu wani ma zai ma tallan wata harkar hadasan kana da wasu kuɗaɗe kana harkoki kai ne mai kuɗi a hannu ga wani abu ka saya nan da kwana kaɗan za ka ci riba da yawa sai ka kuɗi ko ta ina suna karuwa هو ذاك عن عجيب ويجب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم هل عند ما يجي إلى قوله تعالى هل أتى جوجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما أنك وجاء أجي عن شكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا أنت أكد شيء يا أيها الذين آمنوا اكل كرام إليه kamar bayan an gama magana ne ba sai aka shigar da wani kwaɗaitarwa a tsakiya na masu imani innal ladina amanu wa amilus salihat wa aqamu as-salah wa atu az-zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun tunda an gaya mata mumini ga halin ka ga yanda zaka zama sai aka kira ka kuma ya yi wanda amanu amuru saboda haka abdullahi bin abbas ke in ka ji ya yi amanu ونزول إما إلى خير تدعى إليه وإما إلى شر تنهى عنه ɗayan biyu ne dama dole ko an ba da umarni mai kyau yi ko hanyi dina Allah ya yi wallazi na amuru taƙulla ku ji tsoron Allah ashe mumine ake cewa ku ji tsoron Allah wani yanka ce masa ittaqilla sai ya jawo shi ya zaka ce mu ittaqilla to annabi da kansa an ce wanda biyu Ka fa annabi imani ne so da ka ce maka ji tsoron Allah alamun kai mu'mini ne ma ka san Allah ake gaya ma ji tsoron sa mun ka ji tsoron sa ne zaka yi wannan ruwa wakke ne wani ba in kuntum mu'minin ku yi watsi da duk abin da ya saura na mu'amalar ku yau da gobe in fa kun yi imani fa in lam taf'alu in kun ki daina wan fa to ku sani fa'azanu ku yi shiri ku yi shiri Allah ya yi mara kenan za ka yi yaƙi ubangiji fa'azanu bi arzin min Allah za ka yi faɗa da Allah wa rasulihi da manzansa kai kanka ka san la tusawi a inda Allah in ya so gama da kai da fiya shi zai gama da kai yau in ya tusa ma fiya a kunne ya gama da kai amma saboda kiyayewa wa inna alaikum la hafizin sai ka kwanta ka yi saban ka yi bacci ga kiyashin nan bai biya shi gaba Allah ya kawo mai kare ka kuma ka tashi ka saba wa Allah annabi ya ce ban gane hakurin Allah ba ya ciyar da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya ma ni'ima amma ka je ka huta mu wani yana kuma kallon ka ka auna da dan adam ka gani ya gama maka alheri ya fi kana yi wa wani da'a ka ga za a ko sai Allah to saboda haka kana komawa harkar riba Allah ke to kai shirin yaƙi da Allah da manzansa fa'azamu bi harbin min Allah wa rasul amma da za ku tuwa fa malakun yuqusu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ku rike kudin ku ba zalunci Allah ba zai zalunce ku ba kuma ba wanda zai zai zalunce ku kaga wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunnen mu game da mu'amala ta riba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya aiko shi ya koyar da mu sahabbai ya koyar da larabawa ya nuna musu aibin riba farkon abin da ya ne farkon abin da ya yi bai tashi haramta ba akwai babbansa al'abbas bin abdulmutalib shi ne ya fi kowa shugabancin mu'amalantar riba a wannan lokacin da ya tashi haramta mai annabi ya ce fa'awwalu riban arba'u ribanan riba al'abbas bin abdulmutalib fa innahu mawdu'un kulluhu ki farko riban da zan haramta shine irin riban da babba da al'abbas yake yi gaba ɗaya irin wannan mu'amala ta shi na kasuwanci mawdu al haramun kullu sannan ya yi aiki da faɗin Allah wa anzir ashirata kan aqrabin in sun daina sun gyaru su kaga ƴan uwansa na kusa duk sun tsira za ka yi ja su saboda haka wannan narko ne da yake magana a kan riba kuma ban manja ba hadisin da muka karanta a satin da ya gabata na ishari gustafu al-mubiqat a cikinsa akwai wa akilu riba da cin riba kuma anan malam ya kawo hadisi kwaya daya shi ma da yake magana a kan riban wanda da shi ya rufe babu ne bai fada ɗashi sosai ba kasancewar zai yi riban kowa ya san ta ya san illolinta to ba amfani da yawaita magana ita wa amma hadisa kafira fi sahihi mashhura فالآن تلالا السيد بخاري سنة من شحارة بودة مدربة منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله شيء حديث جيدة بعد عندما بقى ينزو سلم معكم أن الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم الربا ومنكله أو رواية الترمذي وشاهديه wa katiban a zame harkar riba tana da girma kamar giya ne giya hatta da kun kai ko aka yi da kun ta sauke duk kuna ciki shiwa cikin la'anta to haka riba kuma aka ce allah ya la'anci akilu riba mai cin riba kai ba ma laifi ba malamai suka ce ma'ana aki ai akilu huwa in lam ya'kul ne karɓa ko da biki ba a nan matsalar mai sa kuɗi a bankin da yake mu'amala da riba take zuwa ko da za a ba shi riba bai ci ba ya dai karba ko karba ya yi wani aiki da ita ya zama matsala sai in larura ne ta kai shi gun larura za ta iya kai shi kasancewa yana da kuɗin da yawa ko yana da kuɗin bai da amintaccen wuri ba wani amini da zai ba da makamantan irin waɗannan ya kai kuɗinsa wajen wannan ne malamai suka ce in an ba ne bai sai ya ɗauka ya yi takhallusi da ita me takhallus ya yi wani aiki da ita dai don kuɗi ba a san almubazzaranci in yau ya karɓo zai ƙona su ya yi tabbiri kuma Allah ya ce wala su bar biyu da tabbiri to me zai yi sai zai wani aiki ko ya gina wata gada ko ya yi wani abu dai haka amma kai ya sa rai tsawon ya yi kada ƙasin jaja a ba wani shi abu da zai yi jiri a rai ba abin da ya jiri a mu ba su ne kuma inna ba ta ala tayyibu la yakunu Ya yi ta hannu. malamai suna kiransa hannu. wani zai iya tara su ya zai ce maka ga wani abu kaɗan ya amfani da shi to shi ma ya san cewa ya dai rabu da shi da ya zubar ne gare ya bayar a yi wani abu da shi to amma wanda bai da larura an kawai ya jefa to ko ya karɓo ya yi wannan ɗin ya yi ne ya ci ba shi ta ga musulmai da dama yanzu an yi banki musulunci jari yana da kyau a ce kuma kudin da ya kuma abu ci gaba da mu'amala don su ba su aiki da riba ba sa mu'amala ta riba suna harka ce ta musulunci ko ba shi kashi haka za ka dawo shi kaga yana da kyau a ce musulmai sun koma wajen sun karkata zuwa wajen amma da yawa wasu suna raina wannan din da suke yi suna da kamar sauki ne to annabi ya la'anci mai shan riba ne ko ya buci ko an karɓa an ba shi kowa ya karɓa ya yi wani abu da shi yana kane wani mu shi ne mu'tiyahu mai bayarwa mai ba da mu'amala wannan abu ya san na riba ne ya ce eh to ni ne a zan bayar ina so ya haka yanzu wannan shi ma damuwa ne sannan a ƙarshe ruwa ya fi min tuwa shahidai wanda zai bai shaida ko a ce kai ne mai rubuta shi na mu'amala na riba ta gabi shaida ne fi shaida ne to kai ne mai rubuta shi to ma ba rubutu ba mai rubutun ma ce wa kashi ba zai ba riba ba rubi ba ne mu'amala kai ne dai ka rubuta don mu'aji ba rubi ba ne wani a shaida ne a matsayin shaida in an zo an samu rikici za a ce to a kawo abin da aka rubuta ku kaga dai duk wanda yana nuna maka narko ne na azaba ga wa ga mai cin riba to yaya zan ci riban yake ya zan yi mu'amala riba ta shiga ciki to riba tana shiga cikin harkar kuɗi ko harkar abinci abin da ake cin sa ko ake auna shi da sunan abinci na sayarwa ko ba da sayarwa ba to harkar kuɗi masalan galibi yakan zo ta hanyar baki ko ta hanyar ka sai wani abu baka biya ba Baki misali na ci bashin ka zuwa sati kamar yadda na fara faɗa a farkon darasi satin ya zo ban biya ba sai na nemi jinkiri shine annasi riban nasi ake cewa riban nasi'a annasa'u shine ƙarin lokaci ban samu biya ba da na zo na ce maka ba ni da shi me Allah ya ce ka in kana zu usratin fa ina mai sa a ɗan mai jinkiri zuwa lokacin da zai samu to sai mai maka jinkiri ya ce ni ba ba a jinkiri a wanzu a gona. zan kara ma lokaci kan bance ce lallai zai yi wa amma tun da dubu biyar ne na kara maka karshen wata matsalar kun yi salari ka biya ne amma fa za ka biya dubu biyar da ɗari biyar to wannan ɗari biyar ɗin da ka ƙara masa ya zama riba mutum ya zai sai kayan ka a shago zai kama kuɗi sati mai zuwa sati mai zuwa ko baka iya bai iya kawo kuɗin ba kamar da waya ce a gaskiya ba zan samu kawo wannan sati ba sai mai zuwa shirin ba ka san kuɗin mu jujjuya su muke yi ka rike mun kuɗi da yawa so da ka tashi kawowa sati mai zuwa za ka ɗan ƙara mu wani abu wannan ƙarin sunan sa riba fahimta mun gane wannan ayi akwai bambanci da mutumin da yake sai da kaya yana son kuɗi a hannu kuma yana iya ba da bashi zai sai ce maka wannan na bashi ne wannan na kuɗi yanzu ne sai ce to nawa ne na kuɗi yanzu dubu biyar ne ya ciro ya biya ce a wani yanzu ya ce ni na bashi ne ke to don ba ni da kuɗi sai na ce masa to na bashi ne dubu biyar da ɗari biyar ne kuma abin iri ne amma dai na ware wannan dan bashi na ware wannan dan kudi yanzu ni kuma ne yadda na zaɓi da bashi wannan ba sunan sani ba mun gane wannan ba sunan sani ba ana samun rikici akan irin wannan wannan shi wanda albayin bi tafsir wato wani bashi ne na wani dan jinkiri don ka samu ka biya Allah ya sauke maka shi kuma mai shi ya gaya maka ga lokacin da na kai shi inda za ka siye shi ma a yanzu ka biya zai yi ce maka ni na ajiye shi ne na wanda bai da kuɗi sai sati ne ba kuma ya yadda zai iya mun gane wannan hmm. wannan duka ana ce masa harka ce ta ribar nasi jikin lokaci to akwai kuma ribar fadl shi kuma yana faruwa galibi a abinci ne <coughs> ƙarin abinci ƙari na abinci ko kuma yakan iya shiga kuɗin ma harkar exchange na kuɗi ba ka dala ka ban naira to zai yi wani yafi wani yawa idan na abinci ne ko na kudin na dala da wani abu shi kuma ya ake yin sa shine wato bai umarin ribawi malin ribawi kenan ma'a ziyada fi ihdari wa bai za iya samun kari a daya misali wani yana da shinkafa kamula yan gwamnati wani kuma yana da ta hausa ɗan gida mun ga dai darajar su ba ɗaya ba ne, amma ɗaya sunan su dukkan su shinkafa ne to addini ya hana ka ban mudu ɗaya na caroline ba ka mudu biyu na hauta zai yi hakan ya yiwu idan yanzu ne a lokacin ne za mu yanzu yanzu za mu yi mai canje na zo da shinkafa mudu biyu yan hausa ba ni mudu da gwamnati ba ni kishirin ba da na ba ka kaba ne to addini ya yarda da wannan amma zai kai gobe sai gobe zan kawo maka to addini ce wannan riba da ne zai kai gobe shi sa annabi yace az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'an wa ha al-burru bil-burri riban illa ha'an wa ha ana yanzu hakan za a exchange na kuɗi zan baka dala naira dala ɗari za ka bar naira dubu goma a madadin dala ɗari kaga sunan dala kudi ne wannan ma duk kudi kudi ne amma wani ya fi wani kima to ana so a yi shi mubashara yanzu yanzu in an samu jan lokaci sai gobe ko jibi to riba ya shiga to addini ya hana wannan mun gane da riba yake shiga zai kankanin abu ne amma riba ya shiga zai yi yawa kuma riba ne na kasuwanci shi sa kowane mu'amala addini me yasa ya kawo jinkirin ya kan kawo a haramta abu saboda yanzu zan iya baka dala ta sai gobe na gobe ne ne ka rasa ka ga shi ga an samu rikici da hayaniya kuma shi kullum musulunci yana kokarin me kafin niza yanke hayaniya da rikici duk abin da kaga musulunci ya haramta maka to za ka samu a kokarin yinsa akwai rikici da zai iya biyo baya saboda haka sai mu ji tsoron Allah ga cewa harkokinmu duka muna yin shi yadda ya dace kasancewar musulunci ya yadda ka zo ka sai da abu ka ce wannan abun na wanda ba zai iya je ba zai samu kudin biya ba ne sai sati za ka ba shi wani abu akwai nau'i na taimako a ciki amma kar ya zama kuma ka mai da mu'amala ka duk iri ɗaya ne in wani zai zo yanzu da kudin sa sai ka ci a'a ba na sai ba bane to kaga yanzu ka nuna kenan me. kai kokarin ka dama yadda za a yi ka tara ne yadda za a yi ka samu ka kunta dama wanda yake so yanzu ka ala shi inda za ka sayar wa kowa duk mai kuɗi yanzu zo ga shi mara shi kuma sai bayan sati to ka zarar da yawa kuma ya yadda ya karɓa shi ke kenan haka bashi kare zama kai ka allaka bashinka kai ka zo da kuɗin ka ba cewa kake ina mai karɓa zuwa lokaci ka za ƙara mata wannan ya zama dama asali kai ne ka ke sanci amma ka rabar kawai burinka a karɓa a dama da shi ruwan ka biya kuma ka ce to haka Allah ya tsara sai ne wani ce wani satin kai ka samu lada a yin haka in karanta a baya can annabi ba da kisan wasu al'umma da suka gabata wani mutum yana da kuɗi yana kasuwanci bai cika yawan ibada ba bai cika wasu abubuwa ba dai amma an samu cewa mutum ne wanda yana gaya wa yaran shagonsa duk wanda ya ji ba shi ya kasa jiya in ya zo bai iya jiya ba ya wani lokaci bai iya jiya ba a na uku ku ji an yaje masa kar amma tsaya ɓata lokaci amma kai ka cika wannan littafi na bashi ka kawo ni ka ƙara cikawa kullum kana duba kana kallon mutane kuma kai ka san ba za su iya biyan ka ba kuma kai kana so Allah ya ji kanka kuma ji arrahimu ne yarhamuhum rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ka ji tausayin na ƙasa sai Allah ya ji tausayin ka da ke sama da kai to sai aka duba bayan ya rasu aka duba aka duba aka ga bai da wani aiki sai wannan da ya rika na yawan yafiya Allah ya ce a gaya wa mala'iku na ya ce masa ni na fi cancanta da wannan sifa a kai Allah ya ce masa hadisi yana nan cikin ziyadu salihin kuma yana cikin bukhari kaga dai sauƙaƙawa abu ne mai kyau to ka tausaya mu wanda bai da shi addini yana haba haba da kai yana kuma mara ba da zuwanka amma ka yi ƙoƙarin wasu dabaru don ka cutar da al'umma bai dace ba Allah ya samu dace hadisin da malai ya kama a wannan babin kenan akwai abubuwa da yawa da malamai suka yi ta maganganu a kai dangane da riba ya kamata a ce mutane sun guji duk wani abu da liman zai shiga ciki don kada ta lalata musu dukiya Allah ya kare mu Babu na gaba ya ce babu hanyar riya Babu haramcin riya riya min ar rubuya ne daga gani ne mana riya yi abu don wani ya gani ya yaba ko da bai ce komai ba ni dai kuni na ya yaba ko da bai yaba a gabana ba kuma ko da bai yaban na ji ba kai ko da ma bai yaban ba amma dai niyyar da ya yi ta a yaba mal al'amalu bin niyyat wani zai yi ya yi abu don a yaba kuma idan ya yi abun a dace a yaba to zai ya samu duniya ya rasa lahira wani zai yi don yi abun don a yaba yayin ya gama kuma a kewa ila jawo kin sama kaga zulumat kenan shi bai samu can ba bai samu nan ba me ya kamata ka yi ka yi don Allah in an yaba shi kenan kuma a yaba ma shi kenan haka kuma yi aiki ne na Allah ya kamata ka yi saboda Allah ɗin da ka tashi sai ka yi shi sai mutane suka a abu ne kamata ya ka yi don Allah sai ka ga mutane sai ka ce ka yanzu ba ne wannan abun za a ce riyami sai na fata wannan fata ma malamai suka ce riyami don me ma'anar ma'anar kai kana so ne ka gamsar da mutane saboda haka kin yin ka kana ga shine zai sa su gamsu sai ka ƙi to gamsu wanda ka gamsar da su ya zama da yake to da ka kora da mutane a wuri ko babu yi abunka kai ne Allah ka nufa an ce ya yi kyau sai ka ce alhamdulillah an ce bai yi kyau ba ce wanda zai domin ta ya gani an gama kamar sallah ne da sai na abokan yake sallah baya ɗaga murya sosai cikin dare annabi ya zo wucewa yake masa ya kana sallah ba ba ka dan daga murya kuma karatun dare me ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah qad asma'tu man unadi yace ya rasulullah ai na ji da wanda muke gada Shi shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka innamal a'malu binniyat saboda da kada ka yi kokarin yin abu wai dan ayaba in dai aikin ibada ne kana neman lada to ni dan Allah kawai da zaran wani ya shiga cikin zuciyarka dan ya yaba to ka raba aikin biyu kana son na Allah kana son na wannan shi kuma Allah zai ta zama shari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa duk wanda yayi shirka kamar da zamu karanta a gaba a cikin farko saboda haka zamu karanta shi ba sai na faɗe shi ba ne. annabi riya aiki ne na Allah da ake yi a fili a gani to yi kokari ka yi don Allah din wasu ma'a shi kuma yana daidai da biyan amma harka ne na ji abu ne ake yi da murya a ji to abu ne ake yi da murya a ji to yi kokarin yi don Allah shi ma kar ya zama mutum yana sallah misali ya zo ya shigo masallaci an idar da sallah ilima an rufe wurare an kashi sai ya so masalla to sai wasu dai ji wasu sun shigo ko ya ji wasu sai ya gane masallacin ashe da mutane da zai yi bulbuli da sai so mana yana tilawa ka kuma a gaya wani fashi kiwa da kansa ko da yake ni ba ba na idan kuma ne ana samu wanda mu je ne ya ce ni ba ba ta kure ba to ai shi Allah ya sani dan wa kai baya bukatar ma ka cewa mutane ba fa dan sunai ba shi ma sai ne na dan su kai to ake ma kenan kai abu abi a yaba inda za ka gane ciwon riya wani za ga yayi abu dan a yaba kuma ba a yaban ba in ya haɗu da mutane sai rika cewa ka garan da zai abu ka nan ai mutane sun yaba sai ga daɗi ai mutane na ai ba da ma ya zo ya yana tunanin an gani sai ba yi tunanin yaushe ne ma yaushe aka yi sai ban ji kai ba ya yi ba to da ya ji wani abu a ransa to dama dan wannan yi amma wanda ya Allah shi ba ruwan zama ba da ya tambaya wanda muka yi abu kazan nan a yayi kuwa kuma mafi ciwon abun zaga hatta malamai abun ya shige su rufe zai muhadara ya gama bijani kabbara ba zai zai jambe na kusa da jika muhadara nan ku ta yi ina wanka ta yi wata ta yi ba ba dai ka yi ba haka za ga abubuwan da yawa sai ga abun gidan kuwa abu in ne ka yi don Allah Allah ya kare mu قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Allah ya ce ba umurce su ba illa da ya su waye Allah yana magana a kan alin to amma tun ya zo alƙur'anin ya tabbatar da al'amarin ikhlasi to kowaye Allah ya umurce shi da yayi ibada ya shiga cikin nan Allah bai umurci dukkan mutane da su bauta mata ba sai ta hanyar ikhlasi sai da yi don Allah din illa da ya abudullah sai da su bauta wa Allah ko mukhlisina lahu din suna tsarkake shi shi kadai da addini domin al-ikhlas min al-khalus ne al-khalus kuma shi tacewa ka take ibadar ka ya zama ba kowa a ciki sai Allah hunafa suna yi cikin tsarki domin hanif shi tsarkakakke wanda al'amuransa duka na Allah كتاب النبي إبراهيم يتفن جدا إن إبراهيم كان أمة قالدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لعلمه إن جدا بار فأقولنا ذاتي من الله فأقعنبت ذاتي من الله بأوي تمر إبادة با. kaje maka tunani kai ga azumi to kaza kai kaza kai kaza kana nan dai abawa Allah ba za وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس Allah ya ja hankali masu ciyarwa fi da. to daga cikinsu ya kira muminai su ma ya gaya musu la tubtilu sadaqatukum kar ku lalata aikin ladan ku na sadaka na kuɗi bilmanni da gori ka ba mutum abu ka goranta masa ko ya zo yana yanga ya an zo biki da wata riga yana ana kai ga nan ta yi ba ta na masa da ba ne da ka gani da haka ba ga yi ba daɗi wal'aza ko ka cutar da shi ka gaya masa wani abu da bai ji daɗi ba ko kuɗi za ka ba mutum sai ka caɓa mai magana sai in ya zama dole sai ka ba man ba dole ba zai barka da kayan ya ce masu yin almanni wal'aza sai Allah ya kamanta su ya ce kallazi na malahu a Allah kamar mai bayarwa ne dan mutane su yaba a gaban mutane shi sa ake so aikin kuɗi da yake shaitan yana zuwa ya kawata maka shi ya lalata shi din ya yi ta alƙawarin ya idu kuma faɗar ka yadda sai na yin to sai kuma yin so tun da sai ka yi sa ka yi ka yi ya ka yi dan ayaba an ji ka ji haushi shi ya lalace kai baka mura ba babu kuma layira shi sa Allah ce la tattabi khutuwat shi ɗan da yake wala ubillanna wala ummanniyanna wala amurat ka duba alƙawarin da rantsuwan wanda ya dinga yi ba a gaban Allah kuma ashe ya isa ya isa ka dace kai ma ka dage ka ga lalle sai na wulakar da shi ɗan nan riyar na zuwa kana tun kuɗi da yana ƙoƙarin sa a yaba kana ƙoƙarin kaucewa ka bayar ka yi ta na farko inna ma nuqimukum li wajhi Allah la da minkum jaza'an wala shukura sannan wa qala ta'ala yura'una an-nas wani a fagen ibada kenan Allah yake magana munafikai bai da ذلك لا إلى هؤلاء wala ila haula kuma da yake nan munafiqina fi tarki al-asfal min an-nar da yin maganar duk da ya faɗa dai a muni suke to daga ƙarshe ya gaya mana innal munafiqina yukhadi'un Allah ha'intar Allah Allah kuma yana ha'intar su ba Allah ba a cewa ya ha'inci ya musu abin da ya dace da su ne aljaza'u min jinsil amal kamar da Allah ya yi amfani da irin abin da suke yi ya mutu irin da ya faɗi irinsa kamar makar ne wa kuruna wa kuruna wa makaru wa makara ba ba dan Allah yana makinci ba sai dan ya mutu magana irin abin da suke yi abin da kuke yi na muku irinsa kuna kamar kun yi da ba kun yi cuta to zai koma kanku idan qamu ila salat qamu kusala sun zo sallah cikin kasala isa ko sallah aka zo ka ga mutum ana ba shi huta yana ba wannan ana ba shi ba wannan can an ba shi tashi ke ba gida ya fito ya kara ba wani kowa sai ya gama alwala shi ne ba ko kuma za a je sallah ya ga lokaci ya kusa sai su wa kirkiro wani abu yanzu wannan wandon da na sa ya za a yi ma ni ja sama da ya alwala a safa ta yi kaza a wannan ya yi abubuwa da yawa bare da gida dawo in ya je ya kuma sallan ba a yi da na je na yi yi ba in yi matsa ya ga duk ba hanyar kuta kika karban a ce ba na sallan bari ni yura'unan na ce wannan jittifa ne na munafukai unan na wala yadkuruna Allah illa qalila ba ta ambaton Allah sai dan kaɗan kakashe in an ambaton Allah sifa ne na munafukin shi ma alama ne na in an ambaton Allah mutum ya zauna a rayuwarsa baya ambaton Allah wannan yana daga cikin amran da yawa daga cikin ahlus sunna masu tufiyar sunna suke kafa suke shiga ciki masu sani ba kuma abin da ya sa su shiga cikin kyamar masu tsalle da rawa wani ya dauki miki shi ne ta tsalle yana dukan kirji yana gigi cewa yana suma a ce tsarin ambaton Allah sai ya kyamaci wannan aka ce wannan ba shi bane to ya yi naki a alitsan ba sai kuma baya yi an yi sallah bini bini ya tafi in kuma yana yi kaga ka kasa gane ka wanda jan shafi ne kaga yana jawo uku uku hudu hudu biyar biyar to haka shi ma bai yi da yatsan wani kaga yadda yake mummu yatsunsa kai ka ta wannan wasa yake yi daga ka gani kawai ya yi haka yaushe aka ce subhanallah alai yaushe alhamdulillah ya zo kaga da mai jan uku uku shi ma ya zama wasa ke kuma a ce salati goma shi kan kai daya ne uku kan kai uku an yi goma an sake faɗan wani abu da ba kaga dai ya zama wasa da wasa ba da wani kawai wani wani kamar al'ada da ya zama al'ada wani za mu yi addu'a sai a ce salati goma ga annabi kana cewa Allahumma salli ala Muhammad kul Allah kana da jira ce fatiha da ta. ya zama wani wasa abinda baka ci ka ji ba nan sai na Kano shi ne wata kika a Kano aka fi ta iya bakin tarihi na wasu kai saboda ji a nan ba a cikin kai ba amma ka je Kano da za a yi addu'a kusan rukuni ne wannan tayya ba kin zaki ne wai kai tayya har zuwa wa na ibadillahi salih sai da tsaya shi ne tayya ba kin zaki ne dan ka je kano aka ce ma tayya ba kin zaki na to ka san da abin da ake yi ya zama kamar kamar ajo kamar yadda muka saba ne ana taro mutum zai magana ita assalamu alaikum kaga duk wannan wani abu ne mai al'ada sabawa ne ba wai yin doka ba ne ala kulli hal mu guji ya dai mu guji yin abin da bai da asali bai da tushe kuma za mu yi don Allah mun tashi yin ibada mu tsaya mu da kyau Allah yana son bawan da zai aiki ya inganta shi kuma mafi soyuwar aiki a gun Allah shine wanda yayi kyau kuma kada wa ta na yi amma duk jin ka kana yi ba yadda ake so ba ko gaggawa ta yi yawa a kulikar insanu a jura kana da sauri to bai dace ba da ka yi subhanallah goma marasa kyau gara ka ce subhanallah ɗaya mai kyau in ka ga ladansa sai ka yi ta da dama ina ma irin sanadin yi ta ma ma tarin wasu ke ka ga wannan duk tarin subhanallah ka ne marasa kyau amma ka ga wannan tsayin shi ne kyau to saboda haka Allah yana san mai kyau inna Allah ta'ala tsayi to duk abin da za yi na jiki ne na ibada ne na baki ne na meye to yi kokari ya zama tsayi mai kyau karka damu da kankantar sa in yau sallah za yi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya sallah gajera amma kuma fi ghayati kamal ta cika sallar in ya zo karatu bayan fatiha yayi kulhuwar bawo ya gama yayi wal asr yayi inna ilaika ya gama in yayi mun in kana sauri da kai tuwa zuwa kai kai so duk mara ta kyau ka ce subhana rabbil azim kwaya daya sai ka dago nan ai kai sauri kai sujada subhana rabbil a'la sai ka dago amma kai subhana rabbil a'la guda uku ba daya mai kyau to me aka yi ina amfanin da ibarai ka gama ka jira lahira an ce babu Allah ya kare kuma ka kasa ganewa ka shiga tahun kul bi nabiyukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ya يحسبون أنهم Kana laifi كان dan ya kaya dama mai kyau ne. To wannan shi ya komai matsala da lalacewa to a hadisan da ke cikin wannan babi sun kai hadisai guda biyar za mu tashi a kan su safi mai zuwa إن شاء الله تعالى أقول لك إني جو الله تبتاك جوني داني حسنات دمتك هو كسكري الله تياسي منع صلى الله وسلم على نبينا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تبدأين يوم تجيزات يوم ne za a karanta ba wasu suna daidai da wasu wasu wani ya rubuto bai san ya rubuto ba an samu ƙeta da ta farko ne mutum ne ka ba shi bashin dubu takwas da ka ba shi dubu takwas sai ya zo zai biya ya zo zai biya ka sai ba ka dubu da, to shi kai da ka karɓa wannan dubu ɗayan ba wai nuna sai yake alhamdulillah wannan kyautatawa ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in an kyautata an bashi bashi domin kyautatawa ne a baka an kyautata ma zato an kuma kudda kai daga kunci an taimake ka da ka ji daɗin haka da ka dawo da bashin sai ka ƙara wani abu cewa wannan na jin daɗin an bani bashi ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kai haka kayi koyi da manzo a wajen kuma kana da lada Allah ya samu dace malam ne hukuncin karɓar bashin da ake na MTN ko Airtel haka da suke bayarwa don suka ba ta naira ɗari za su cire kamar 10% ya shi kuma sai shi yake. In kana sane da hakan kuma ba kunci ka shiga na rayuwa ba haka kawai kai kai gandar da da siyo katin ne na ci ka taimaka wajen ɗari ba kuma ka ci riba ka shiga tsawon da ya bayar kuma ka san ba kyau amma ka shiga kunci ya zama ruwa kana wani waje ka kira wani kuna wata magana mai muhimmanci kuma baka ci gaba ba da allah alheri da yawa za su wuce ko kuma wani abu da kake so ko kana wani kuncin rayuwa wanda in baka nemi kiran wani agaji ko wani abu da zai iya fidda kai daga damuwan ba kaga dilla rura ne wanda rura tujihul mahdura larurori suna halatta haram saboda aka in ka shiga larura kana iya yi in ku ka da rura ne ka siyo a shago ya fi maka alheri Allah wa ne ah, hukuncin wanda yake misali zai siya ko petrol haka idan zai siya sai a ce mai sai ya kara kuɗi kuma kuma don yana magana kan black market wanda su je su za su ce gina zane ina muna siya man mai kamar yanzu mai ya yi wuya muka je gidan mai za a ce ni da biyar kai kuma sai kaga kana so a cika ma yanzu sai mutum ya nuna maka da wasu yan dabaru ne ana bayan wani abu sai ka yarda cewa zan ba da dubu zan ba da ɗari biyar a cika mun tanki to wannan rashawa ce rashawa ne ka ba da rashawa sai ka samu wani abu kuma annabi ya hana cewa rashawa la'ana Allahu rashi wal murtashi wal rashi to duk wannan so kana iya ruka dai ka nemi a taimaka in an ga dama an taimaka maka jigiya in baka zai ba zai ba sai ka hakura ni ba na ba da haram من ترك شيئا لله aghadahu الله khairan zai kai haka dan Allah wani ya hango ko mai gidan ko wani wanda zai iya bada bawa a ƙara ma ce kai baka san wani bane ƙara mai ko ka bashi to kaga sai ga Allah ya maka mafita wani ka fita ka samu a wani wajen ba ko da suka yi tambaya na ga zai fi kyau da wanda suka rubuta su samu malam na da daga ƙarshe wani da yake neman addu'a yana aiki a lagos yake so a sa shi a cikin addu'a saboda yanayin rayuwa kamar wancan tambayar da muka faɗa eh, shi da ruwa na iya zuwa maka ka buƙaci wannan man a wani yanayi sai ka ɗan ba da wani abu a baka yadda ya kamata to duk dai larura mun faɗa kai ka san larura da kake ciki in larura ne ka sani kuma ka kira shi larura ba larura ba ka sani saboda haka inda kana larura mun fada duk wani larura haram ya gilmo ta kanta to kana iya yin shi daga lokacin kuma ya wuce dan an ce abdarura su kaddaru bi kadariha gwargwadon zuwanta gwargwadon hawanta tana wucewa kuma shi ke larura ba ta zuwa ka ci haram wata rana wata rana ka ce ai akwai rana ka kaza da kuma muka ci ka gina wannan larura wancan wani lokaci ka gina shi a kan yanzu bai dace ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi wannan ma'aikaci da yake Lagos kuma ma'aina yake ne muna roƙon Allah ya taimake shi ya kare shi daga dukkan fitintunan rayuwa wannan ƙasa ta mu Allah muna roƙon koyon shi wanda mun da ta ba mu ta kara musu hakuri da jajircewa mai san kasar nan da ci gaba Allah ta kara kusanto mana a zalumai da ke san kasar nan da lalacewa da talakawan cikinta da shiga kunci da duk wani gudunmawa da za su bayar don a ci gaba da rayuwar kunki su su ji daɗi Allah ta fi musamman su kai mana maganin su Allah karka biya su bukatun su na alherin da suke ganin alheri Allah ka karrabe su da talauci da kunci Allah ka rika su ji daɗi yadda suke son wani da wahala Allah ka tura musu wahala Allah muna roƙon ka ka mana ɗauki Allah ka yaye mana dukkan damuwa marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ba su ikon gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙon ka malamin mu ka fito mana da shi lafiya Allah ka sanya hakuri a cikin zuciyarsa Allah ka ƙara wa zuri'arsa hakuri da iyalansa Allah ka ka sa ya zama zo ka fara gare shi Allah ka sa ya zama alkhairi a gare shi Allah muna roƙonka ka san halin da yake cikin Allah ka kai masa ɗauki Allah muna roƙon ka kace mu Allah muna roƙon ka wannan wuri da muke karatu da muke koyon addinin ka ya Allah duk wanda yake da ba da gudunmawa wajen rayuwar mu da tsaftatuwar mu da samun nutsuwar wurin Allah ka kai lada cikin kabarin Allah ka ba shi lada ko da bai mutu ba Allah muna roƙon ka ka taimake mu da taimakon ka ba mu ikon taimakon addinin ka a dukkan rayuwar mu Allah idan mutuwa ta zo ka samu cika da imani Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلف الا أنفسنا طرفة عين اقصد لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا انما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين